Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu. Mai suna gararin rayuwa, na marubuciya Mam Irfan, wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Domin kasancewa tare da ni Maman Al'amin a cikin sabo kuma ƙayataccen labarinmu mai suna kamar su ce ɗaya. na shahararriyar marubuciyar nan wato Asma Baffa. Ku garzaya canal ɗinmu mai suna Duniyar Hausa Nobels Ku danna muna subscribe tare da ƙararrawar sanarwa. Yadda za ku kasance da mu da zarar mun ɗora sabon labari. Kar ku manta Duniyar Hausa Nobels. Sai kun zo. Tashiya yana mai jinjina mata sai jin daɗi take tana ganin kamar ta riga da ta mallake sa. duk abin da ta ce zai yi. Yau dai biki saura kwana biyar abin ba wuya yayin da Imran ya dage ya haɗa akwati na kece raini da kaya masu kyau da tsada. Sai da ya akwatuna said guda uku kowanne da kaya na kece raini. Kasancewar akwatin a gidan mahaifiyarsa ake haɗawa shi yasa har yanzu Aliya bata taɓa jin zancen auren ba. Tana nan ta saki jiki sai iskancin da take a cikin gidan gani take ita fa ta riga da ta mallake sa. Humaira abin duniya ya ishe ta tun ran da suka samu saɓani da Imran har yanzu bai ƙara ta ba. Baya ɗaukar ta sannan ko ya zo gidansu baya shigowa. Sai dai ya aika Arif ko Affan su je su ɗauko mai Hibban. Kasancewar yanzu ya yi wayo ba laifi don har zama yana yi da kanshi. ga shi yaron tubarkalla son kowa ƙin wanda ya rasa. Aliya tana zaune ta ga wasu kaya a online sun mata kyau kasancewar tana kusa da Imran ta ce sweetheart kalli wasu kaya sun min kyau. Kasancewar hankali shiga baki ɗaya yana kan laptop ɗin da yake aiki da ita ya ce sun miki ne. Da sauri ta ɗaga kanta ce sun min kyau sosai, ta faɗa tana zubuɗi. Aje aikin da yake yi ɗauko wayar sai ya mata transfer kafin ya iso wayarta ya ce ki siyi duk abin da kike buƙata. Tun daga kan sutura har izuwa kayan kwalliya. Yana gama faɗa ya maida hankalinsa kan laptop ɗinsa. Aliya ta bude baki za ta yi magana kenan sai ta ji ƙarar mesej ya shigo wayarta. Tana dubawa ta ga transfer ya yi mata na 10 millions. Cike da murnar jin daɗi ta kasa rufe bakin da ta ce wow wow what a surprise ta faɗa tana ƙoƙarin tashi daga kwancen da take. Murmushi kawai Imran ya yi na gefen baki a cikin zuciyarsa faɗi yake da kin san na danna ƙirji ne da baki farta hakan ba. ‘Yar dariya ya yi wata ta ƙara yi mai kyau matuƙa sannan ya ce aikin fa ka yin biyata. Hagin ɗinsa ta yi ta Hagin ɗinsa ta je tayi tare da yi mai light kiss a kuncinsa ta fara yi mai addu'o'i sosai ya ji daɗin addu'ar tata. Ƙara zama ta sanin ta ce yawwa my excellency ina alkawarin kuɗin da kace za ka bani na business. Gyara zaman shi yana so zai je ya ɗauki hibban shi ma ya je ya mai siyayya. Ganin ƙarfe sha ɗaya na safe sa shi tattara abubuwan da yake yi ya ce kar ki damu. Akwai abin da nake jira ne za ki gansu? Murmushi dai ta ce na san zan gansu tunda ina tare da kai. Murmushi ya shiga bedroom ɗinsa don canza kaya. Yana mamaki yadda Aliya take da ɗan banzan son kuɗi har haka. Humaira tana zaune tana cike wasu takardu da mahaifinta ya nuna mata za ta cike. Affat ya shigo ɗakin ya ga Hibban na bacci zama kusa da Humaira ya ce maman Hibban aiki ake kenan. Hankalinta na ga takarda tana karantawa ta ce i eh, Kallon Hibban ya yi wanda yake batunsa hankalinsa kwance, ya ce yaron kirki, yaron kirki, yana faɗa yana jan kuncinsa don ya tashi. Humaira ba ta lura ba sai da ta ga Hibban na ƙoƙarin tashi. Aje takardun ta ta ce ya za ka tashe shi, kana tashin shi ni za ka bari da lallashi, ya kuma dame ni da tsotso. Affan ya ce zan fitar da shi waje ne mu yi wasa. Kallon shi dai na ɗan wasu lokuta saboda ta lura. Idan Imran ya zo kusan Kalmar da suke faɗa shi da Arif ke kenan. Marmashi ta ta janyo bel inda ta ce ina zuwa zan je gumomi In na dawo sai ku fita wajen ku sai ku fita wajen ku yi wasa. Marmashi affa ne ya ce ki yi sauri dan ina kan hanya ne. Dariya raina hankali ta masa ta ce ni ko na san da hakan. Tana faɗan haka ta fice daga gidan gabaki ɗaya. Tana duba gefen damanta ta hango motar Imran a fake. Ga Adam nan ya fito yana waya kasancewa yau tare suka fito. Murmushin takaici ta tare da ƙudurar yau sai dai a yi ta ta ƙare ta gaji da irin wannan abin. Idan auren da zai yi dole ne za a yi masa kawai kowa ya haƙura. Dosar inda suke dosar inda suke ranta ko kaɗan ba daɗi saboda abin da Imran yake mata a kwanakin nan. Imran hankalin shi na kan wayar sa yana zaune a bayan mota ya sa kafa ɗaya kan ɗaya kamar an ce ya ɗaga idanunsa. Ya hango Humaira tana tunkaro su. Ya salam ya furta. A asabar labbansa Dan ya san ba makawa gun shi ta zo. Rinsa idansa kawai ya yana tunanin mai ma zai faɗa mata wanda za ta fahimce shi. Kafin ya yi aune sai ji ya yi tana nokin ɗin ƙofar da take. Adam ganin kuma ya sa shi katsewar da yake yi ya zo ya buɗe mata ƙofar motar. Tana tsaye amma ganin Imran a ciki sai da zuciyarta ta kusantar watsewa. Yayin da Imran kamshi na ƙasa shi ma ya kasa da ido da ita. Muryar Adam ce ta katse musu ga baki ɗaya tunanin sai ya ce ma ki shiga mun jiki ba gwari duk da yadda take jin zuciyarta na bugawa da ƙarfi ta saka kafa ta shiga motar adam ya rufe ya matsa nesa da su saboda a ganin shi bai kamata ya tsaya a kansu ba Humaira ta tana karewa Imran kallo tabbas Imran ya cuce ta da har zuciyarta ta yi mummunan kamuwa da sanshi. shi. Wasu ruwan hawaye suka taho mata wanda ita kanta bata san da zuwansu ba amma ta hana su tsayuwa. A ganin ta hakan ne zai sa ta rage jira inda take ji cikin zuciyarta. Sadda kanta ƙasa ta yi tana wasa da yatsun ta ganin har yanzu Imran bai kalle ta ba. Bata san ita ma wutar son ke matuƙar ruruwa a cikin zuciyarsa ba. Yana ji tamkar ya janyo ta jikinsa su shekara ɗari a haka. Ba tare da ya gaji ba. kokarin kontrolin ɗin zuciyarsa yake saboda bai san wani irin yanayi zai shiga ba in har ya ɗaga idanu ya kalle ta. Saboda tsananin misin ɗin da ya yi nata tabbas ya yarda so cuta ne. Share hawayen fuskar da ta yi tare da rintse idanunta sai ga wasu hawaye sun kara zubowa cikin dakiya ta ce, Dama na zo ne akan maganar aurenmu, ina mai shaida maka na fasa yin auren, ba zan ba kuma ba zan taɓa yi ba. Ta karasa faɗa hawaye na zuriya a kuncinta. A matuƙar razanar Imran ya jiyo yana kalanta sa na bugawa zuciyarsa na ƙoƙarin tsayawa cak da aikin da take. Ya buɗe baki zai yi magana kenan ta sauran ɗaga hannunta ta ce ba na son jin komai daga gare ka. Na gode. Ƙoƙarin buɗe kofar ta wuya saurin riƙe hannunta duk da hannun shi shi ma rawar yake saboda tsananin tashin hankalin da yake ciki. Muryarsa na ɗan rawa ya ce don Allah ki tsaya ki saurare ni. Hararar hannunsa ta wanda ya rike ta da shi tana so ta ƙwace hannunta amma ina ta kasa. Kuka kawai da sakar mishi ta ce me nema da za ka yi min wannan hukuncin. Ta yaya ba zan zarge ka ba na ga ka fito daga faɗin wacce ba ta ƙaunata a rayuwarta. Daga na faɗi abin da zuciyata take zargi sai ka kama kai fushi da ni haraka? haka. Ba ka suna da kaza suna ba za ka ɗauki tsawon wannan lokacin ba ka neme ni ba. Ni na haƙura da auren ba zan ba domin ba na tunanin zan samu farin ciki da na daɗe ina tunanin zan samu daga gare ka. Ba na sa Jikinta ne ya hau rawa jin bakinsa cikin nata sosai ta tsorata tana kallon shi amma shi idaninsa a rufe yake duk da shi ma jikin nasa yana rawa sai dai dakiya irin ta namiji. yana ƙoƙarin kwace kanta kawai take Tsoron falci kiranta, ɗan tunkuɗe shi ta yi ta saka kanta cikin cinyoyinta tana wani irin tana jin wani irin abu wanda tun da Allah ya nace ta bata taɓa jin irin wannan abun ba. Sai gabanta ne yake ta mummunan faɗuwa. Imran rinsa idansa kawai yayi yana neman gafarar Allah yayin da shi ma ya jingina da kujerar motar tare da rintsin idanunsa. Yana jin kanshi na neman tarwatsewa saboda tsananin ciwon da yake mai. Cikin wata irin murya ya ce, Zai yi magana kenan sai kuma ya kasa yana dafe kanshi saboda tsananin ciwon da yake mai. Cikin da sashiya murya ya ce, Ki je gida za mu yi waya. Jikinta na ɗan ƙyarma ta buɗe kofar da sauri ta fita. Cikin sassarfa ta karasa cikin gidan tana shiga ta jingina da bangon gate ɗin kanta a sama tana mai da numfashi. Sai da ta tabbatar ta samu nutsuwa sannan ta fara tafiya a hankali har ta isa nasu fat ɗin. Ɗakin da ta nufa sai kuma ta ga ba kowa. fan ya fita da Hibban kenan. Kwantawa ta yi a kan gadonta sharaf tare da limshe idanunta. Ta kasa gaskata abin da ya faru da ita a yanzu nan. Kwata-kwata ta rasa abin da ke mata daɗi a rayuwarta. Fina ta ɗauko tare da rungume shi tana tuna abin da ya faru tsakaninta da Imran. Bata san lokacin da murmushi ya subuce mata ba. Karar message ta ji ya shigo tana dubawa ta ga Imran ne. Ki kula min da kanki sannan ki yi hakuri akan abin da ya faru ɗazu. Sharin shaiɗan ne da soyayyarki wacce take matuƙar wahalar da ni. Ba dare ba rana. Ina son ki don Allah ki faɗa wa momi yau za a kawo akwati. Lamshe idanu Humaira ta yi tare da ƙara nana ta saƙon wargi ta da filo sannan ta fita da gudu. Har ta isa bedroom ɗin mominta. Tana zuwa ƙofar bedroom ɗin ta sassaita kanta sannan ta shiga ɗakin ɗauke da sallama a bakinta. Dr. Hafsa tana zaune tana duba wasu fayil. Gidan tamkar ba gidan bikin da za a yi nan da kwana biyar ba. Kasancewar ɗaura aure kawai za a yi babu wata hidima sai amarya ta gama karatun karatunta a Jami'ar Oxford. Dr. Hafsa amsa sallama ta yankani tana kan files zama Humaira ta yi kan bedside ta ce mami ya Imran ne ya ce na faɗa miki yau za a kawo akwati. ajiye files ɗin ta tana kallon Humaira cike da mamaki. Kallon agogo ta ta ga karfe ɗaya har da minti goma na rana. Zare glass ɗin fuskar ta ta ce yau shine baki ta ci faɗa min ba sai yanzu ta faɗa fuskar ta san babu walwala. wasa da hannayenta ya ta fara kanta kasa ta ce ni ma wallahi bai faɗa min ba sai yanzu. Dr. Hafsa ta ce ta ta fita don sanar da ma'aikatanta abubuwan buƙatar da za su yi na tarbar masu kawo akwati. Imran Tun da Humaira ta bar wajen ya yi wa Adam umarni akan ya zo su tafi tare da tura masa saƙo nan take suka tafi ba tare da an jira Hibban ba. Yana gama fakin Imran ya fito da fufat ɗinsa. Yana shiga ba zoom ya shiga ya watsa ruwa ya fito ba tare da ya damu ya saka kaya ba. Ya kwanta daga shi sai Bozos abin da ya faru tsakanin shi da Humaira kawai yake yi. Titi labban sai yana tuna irin yanayin da ya shiga a lokacin. Tabbas rayuwa da wadda zuciya ke so daban yake. Felix din ma daban yake shi tunani yake yi anya ma zai iya yadda Humaira ta tsallake da aurensa ta tafi wata ƙasa karatu. Tunawa da ya shine farin cikin da kuma shine burin da ya sa shi hakura da zancen. Rungume filawa yana faɗin ina ma a ce Humaira ta yadda ta tare ran da aka ɗaura musu aure, da san ya fi kowa farin ciki a duniyarmu. Kasancewar gidan su Humaira akwai ma'aikata sama da guda biyar yasa suka kama duk wani abu da ake buƙata a kan lokaci. Humaira tana ɗaki ta kasa tantance a wane yanayi take ciki farin ciki ne ko akasin hakan. Karfe biyar dot motoci suka fara shawagi a parking space ɗin gidan su Humaira, yayin da aka fara fito akwatuna masu kyau da tsada ana cike da su. yan wani ya gani sai ya rantse budurwa za a aure budurwar ba mai sa'ar gaske Falon Dr. Hafsa aka jera akwatunan gwanin ban sha'awa yayin da masu hidima suka fara aikin hidimar su wajen kawo kayayyakin da suka sarrafa aka ajiye a gaban 'yan kawo akwati. Matan ganyen Hafsa ne suka zo tarbar akwati, tabbas sun yi matuƙar yabawa a kan kokarin ƙoƙarin da Imran ne. wajen zuba makudan kuɗi a akwatunan nan aka kawo hirar yaushe gamo. Bayan an ci an share kayan alatu nan suka bukaci da za su tafi tukwici mai tsoka aka ba su. Nan suka amsa suna godiya tare da da halin girma irin nasu da Hafsa. Sannan kowa ya watsa cike da farin ciki da nishaɗi. Bayan 'yan kawo akwati sun watse ne matan ganyen da Hafsa suka fara ɗaga kaya suna da halin girma irin na gidan su Imran. Komai ya ji, babu abin da bai ji ba a ciki sai dai san barka. Haka aka kwashe su kaf aka kai ɗakin Alhaji Sa'idu don killace su. Maryam ta rasa yadda za ta yi. Duk da ta lura auren munafunci kamar ake shi yasa Umma bata addabe ta ba akan maganar auren Humaira da Imran. Shi yasa ta ja baki ta ta shiru akan Allah ya sa kar Umma ta ji labarin auren nan ta zo ta yi mata tonon silili. Ta ɓangaren Imran ko yana nan yana bincike akan Maryam yana so ya san wace ce ita da takaitaccen tarihinta. Kuma alhamdulillah babu laifi yana jin wasu ƙananan information akan ta. Sai dai yana mamaki yadda ta kasa ɓoye ƙiyayyar Humaira. A kwana ya tashi ba wuya yau ne ɗaurin auren Ibrahim da Humaira yayin da kowa sai da yi mamakin ɗaurin auren. Don babu inda ba a sanar da bikin ba tun daga kan gidan rediyo da gidan talabijin sai da aka sanar. Jaridun da suka buga ranar ɗaurin auren kuwa ba sa ƙirguwa sai a ranar Aliya ta san Imran zai yi aure. Ranar kamar mahaukar ka ta koma a cikin gidan tana neman shi sai dai bata sani ba. Tun lokacin da ya bada sanarwa ya tattara ya bar gidan don ya san tabbas za ta je. Aliya ta rasa yadda za ta yi ba ƙaramin ɓarna ta yi ma ɗakin Imran ba har ma da ɗakinta. Kamar Amis ne ta tashi ta zura ƙaton hijab ta doshi get ɗin gidan. Dan ta ƙudiri aniyar yau sai ta kashe Humaira ita ma sai dai a kashe ta. Garin security sun taso sun gana ta fita ya sa ta ɗuɗɗura musu ashar tare da faɗin sai ta fita. Dan take suka ƙulla get ɗin suka rabu da ita tai ta zagin su. Ganin tabbas ba za su buɗe mata bai sa ta barin gun ta shiga ɗakinta. da ta ɗauko zuciyar da san babu daɗi ta fara neman layin humaira sai da ta yi mata two miss call amma ba ta ɗauka ba a naukun ukun yau humaira ta ɗauka fuskar ta ɗauke da fara'a salama ta yi mata a nutse aliya ba tare da ta amsa sallamar ba ta fara ɗura mata a shan humaira sauran ta ta kauna daga kunanta tana dubawa ta ga shin ba wrong number ba ne ganin nambar anta ali ya sa ta tabbatar da ba mistake ba ne ba dan take jikinta ya hau kirma saboda ko ka kaɗan humaira bata san tashin ba ta son tashin hankali cikin rawar murya Humaira ta ce dan Allah a ciki hakuri ki da suke min bayani wallahi ban san me da miki har haka ba wani dogon tsaki Aliya ta ta ce kun kar ki sake ki ƙara kira na da Adi domin ni din ba ce. ce kuma wallahi ina mai baki shawara ki gaggawa tsaye da daurin auren nan in ba haka ba bakin cikin da kika shiga a rayuwarki ba ki ga komai ba Auren shi ne babban kuskuren da zaki tafka a rayuwarki. Wallahi kin ji na rantse ko? Ko da zan yawo tsirara sai na ga kin wulaƙanta sai na tozarta ki. Banzaye maciya amana. Kasa kira ta tana nufar fashi don ji take yi da a kusa da Humaira take dabbas sai ta shaƙe ta ta mutu. Kowa ma ya huta. Humaira bayan Aliya ta kashe waya ta waya da kalo jikinta na rawa. Tashi ta yi za ta fita daga ɗakinta sai ta tuna yau ba laifi. gidan da baki duk da ta san ba wani taro ake ba jingina tana jikin kofa zuciyarta na harbawa ci kake fat pat sauri ta ta ɗauko wayar ta ta fara kiran imran ta masu sauraro a nan za mu dakata ku ci gaba da kasancewa tare da ni al'amin